بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da haɗuwa a wannan darasi na Minhajul littafin Sheikh Abubakar Jabir Aljazairi, wanda littafi ne wanda ya kunshi ibadoji da mu'amaloli da kuma al'amura na yau da kullum wanda muke gabatarwa da litini a wannan matsalaci da ya tafi da rociya a zariya a wannan rana ta litini a ga watan februari shekara ta biyu da ashirin da biyu wanda ya daidai da ranar biyar ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku a wannan darasi shi ne darasi na hamsin da hamsin da na hamsin da hudu na mutan shahada ba ta farko ta bismillah malam shafi na ɗari da biyu ko bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الحادي عشر في آداب السفر المسلم يرى أن السفر من لوازم حياته وضرورياتها التي لا تنفك عنها إذ الحج والعمرة والغزو وطلب العلم والتجارة وزيارة الإخوان وهي كلها ما بين فريضة وواجب لا بد لها من رحلة وسفر ومن هنا كانت عناية الشارع بالسفر وأحكامه وآدابه عناية لا تنكر وكان على المسلم الصالح أن يتعلمها ويأمر على تنفيذها وتطبيقها نعم malam yake cewa musulmi ya sani cewa tafiya tana daga cikin abubuwan da babu makawa sai ya haɗu da shi a rayuwar shi ina magana a kan yawancin mutane lakon da bai taɓa fita daga garinsu ba hmm. ana mala yana faɗan dalilan da suka sa ya yi babi na musamman a kan ladubban tafiya hmm. shi ne saboda <clears throat> tafiya tana daga cikin abubuwan da babu makawa sai mutum ya yi saboda ko da mutum bai tafi wani waje ba to akwai hajji da umara da kuma yaƙi hmm. wa talabul ilm da kuma neman ilimi wa tijara da kasuwanci wa ziyaratu ikhwan da kuma abin nan mutum zai je ya ziyarci yan uwa malam ya ce wani iya kullu ma fari da cewa wajib waɗannan abubuwan da muka bayyana na hajji da umara da yaƙi da neman ilimi da kuma kasuwanci duka suna tsakanin wajibi ne da farilla mm-hmm. labudda laha min rahilatin wasafa dukkan su babu makawa sai mutum ya yi tafiya zuwa ga su. malam ya ce wannan ya sa shari'a ta kula da hukunce-hukuncen tafiya ta ba ta kulawa wanda ba wanda zai iya musawa yawwa ya ce ya waje ga musulmi kuma ya koya kuma ya kokari wajen zartar da waɗannan hukunce-hukuncen shi ne ma'anar wa kan alal musulmi salih in ya ta'allama ha ya amala ala tafiya wata tafiya أما الأحكام فهي أولا قصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين ركعتين فقط إلا المغرب فإنه يصليها ثلاثا ويبدأ القصر من من مغادرته البلد الذي يسكنه إلى أن يعود إليه إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر في البلد الذي سافر إليه أو نزل فيه, نزل فيه فإنه في هذه الحال يتم ولا يفسر حتى إذا خرج عائدا إلى بلده رجع إلى التقصير فيقصر إلى أن يصل إلى بلده وذلك لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوات من الصلاة نعم ولقول أنس نعم ولقول أنس رضي الله عنه أخرجنا خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي الرباعية ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة alam yake cewa daga cikin hukunce-hukuncen da suke da alaka da tafiya sai kaso ruba'iyya akwai rage sallar da take mai raka hudu da haka sallah mai raka hudu mutum zai rage ta fayu sanni na raka a can raka a can sai musu raka a biyu biyu da magarba alamar sun yi saɓani a kan a kan yin kasar shin yin kasar wajibi ne ko kuma ba wajibi ba ne a wajen malaman halafiya yin kasar wajibi ne saboda ka in je kai tafiya dole ne kai kasar su kafa hujja da abin da aka rawaito daga abdullahi da umar yake cewa ya yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam da abubakar da umar su saka jiji suke suka yi tafiya a rakawa sallolin da suke da rakawa amma a wajen malikiya da wasu malaman sallar kasaru su ne in ka ga dama ka yi ka ga dama ka bari sun kafa hujja da hadisi ne a lafiyar umayya ya labin umar ya tambayi umar bin khattab yake cewa me yasa mutane suke yin asau alhali kuma sun amintu tunda wannan aya jama'a tukur ya karanta Allah ya ce wa idza darabtum fil ard alaysa alaykum junahun an tasumu min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in kuka yi tafiya to babu laifi fi kasar in kun tsoron kada ya zama to cewa kafirai sun fitine sai ta ta yanzu kuma an samu aminci a wancan lokacin kenan sai umar fil khattabi ce laqad ajibtu mimma ajibtu min fasalatu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala tilka sadaqatu tasaddaqa Allah biya alaikum a aqbalu sadaqatu ita ni ma yadda kai mamaki haka ne mamaki sai na tambaya nan sallallahu alaihi wa sallam sai nan sallallahu alaihi wa sallam ce wannan sadaka ce wacce Allah ya yi gare ku da ku an sadaka su ala kulli hal abin da ya sa suka ce abin nan ba dole ba ce saboda an kira kasaro da sadaka matsala ta biyu shine wacce tafiya ce ake yi wa kasar akwai malaman da suka ce ba a yi kasar sai tafiyar da ya zamanto ta kai mil 48 sannan za a yi kasar idan ba ta kai mil arba'in da takwas ba to ba za a iya yin askaru ba a wannan sallah dole sai idan ta kai mil arba'in da takwas sai sannan za a yi askaru a ciki wannan kusa haka yake a wajen yawancin manya-manyan malamai amma dai zancen da ya fi inganci shi ne tunda ba wani hadisi yankakki ko aya wanda ya faɗi malamalan da za a yi kasau to abin da ya fi zama mafi inganci shine duk tafiyar da in kai za a ce kayi tafiya za ka iya yin kasau yanzu daga nan ka je giwa za a ce ya je giwa ko ya yi tafiya <laughs> a ya je giwa ko ya yi tafiya yau tafiya na kilomita nawa ce idan ki dina ba zai a hanya amma kiwa ya ba na yi waga za a ce mutum ya ce ki ba musamman ma dubur yana wajen ku samun yawa kaga za a ce ya je ki ba saboda haka duk gurin da in kai tafiya ba za a ce ka yi tafiya ba sai dai a ce ka je wuri kaza to ba sunan shi tafiya ba matsala ta uku shine kwana nawa ne mutum idan ya yi ba zai kasar ba mala ya tafi akan maganar da yawa daga cikin malamai cewa in ya shiga kwana na hudu in mutum zai cika kwana hudu mana zai yi tsalloli ashirin to zai kasar ba wani ma gaskiya babu na yankakki a kan wannan saboda haka zancen da ya fi inganci shine a idan mutum ya zamanto cewa in ya tafiya zai daɗe ba zai kasar ba ga yana daga cikin kurakuran da ɗalibai suke da wasu suke yi mutum ya baro garinsu ya zo gari zai yi sanista ɗaya amma ya takasar wannan kuskure ne gaskiya mafiya yawancin abin da aka rawaito a nan sassanin ya yi kasaro a iya abin da muka sani shine a yakin tabuka ya yi wancan kwana goma sha tara yana kasar sau da kaga duk mutumin da ya san zai wuce waɗannan kwanakin goma sha tara bai kamata ya kasar akwai wanda suke kafa hujja da abin da aka rawaito daga wasu sahabbai da cewa sun daɗe suna kasaro takarijin da malamai suka yi shine abin da ya sa suka daɗe suna wannan asaro saboda masu bambance kwanakin da zafi ana wasu sun yi tafiya sun je yaƙi akwai wanda suka shekara suna ƙasar su kaga yaƙi kullum ana yi ne ba san yaushe za a kama ba amma duk mutumin da ya san idan ya yi tafiya in ya zo zai daɗe bai kamata ya kasar ba wannan shine daidai kuma yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci da su waɗanda ya kamata mutane su sani ne duk sallar da mutum ya yi a jami'i ai ta fulada sannan a jami'in ma duk sallar da ya zama ta fi mutane da yawa to ta fulada saboda nan sassan yana cewa sallar mutum ɗaya sallar mutum tare da wani ta fi sallar shi kaɗai sallar mutum tare da mutum biyu ta fi sallar da tare da mutum ɗaya duk lokacin da mutane suka tsara yawa su tsallar ta wannan shi saboda aka kaga yanzu mutumin da zai yi tafiya shi shi kadai ya waru ya ɗaki ya kasar ai kare ya je ya haɗu da mutane ya cika tsalla, ko da ko kwana ɗaya zai ko kwana biyu ta fuskar lada da kuma ta fuskar nishaɗi tunda daga cikin hikimomi da kuma fa'idoji na yin sallar akwai samun akwai samun e, wannan nishaɗi da sallar da za ka yi kai kaɗai nishaɗin ta wani daidai da sallar da za ka kuke yawa a karami a bari in dai tambaya ce ya a ƙarshe dama wata lokaci ina fatan mun fahimta malam yake cewa fa yusalliha qasru salatu rubahiyya fa yusalliha rak'atayn rak'atayn faqat illa al-maghrib fa innahu yusalliha thalathan wa yabda'u al-qasr min mughadaratihi al-balad alladhi yaskunuhu ila an ya'uda ilayhi illa an yanwi iqamata arba'ati ayyam fa akthar في البلد الذي سافر إليه أو نزل إليه في هذه الحال يتم ولا يسكن أو إن يا غبي ya cika. mala yace hatta idan kharaja aidan ila baladihi raja ila tafsir amma idan zai dawo gida ya kamo hanya to zai iya ci gaba da kasaranka har ya zo gidan shi har ya zo garinka alamun fi'iyu tana cewa mutum zai fara kasar idan ya wuce gonakin garin sun dan ƙauye ne in kuma dan birni ne to in ya wuce gidajen garin su Eh, kusan babban dalilin akan wannan shine hadisin da anas ya rawaito shi a nan sassalan bai yi kasar ba har sai da ya zo zulhulai a lokacin zulhulai tsoba ta riga ta haɗe da madina ya fatan mun gani na wani kauli anas karajina ma a rasuwar sallam ila makka min almadina ila makka fa kana yusalli rubaiya raka'atayn raka'atayn hatta janar almadina anas yake cewa mun fita tare da annabi daga madina zuwa makka ya kasance yana yin sallah mai raka'a hudu yana yin bibiyu har sai da muka dawo madina na'am sai malam saniyan jawabul maqsi ala al-khufayn thalathata ayyamin bi layalihin li qawli ali radhiyallahu an ja'ala lana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama thalathata ayyamin wa layalihin lil musafir ويوما وليلة للمقيم yani fil ya ala idan aka ce kufi wani abu ne wanda aka yi shi da fata so kufi ana buƙatar in mutum zai sashi shi ya sa shi da alwala in dai ya sashi da alwala kuma bai yi yage ba to duk lokacin da ya zo zai iya yin shafa a kan wannan kufi a yadda ka'idar kufi take shine za ka yi shafa ne saman shi kawai hadisin da ya zo cewa ana shafar ƙasar shi bai inganta ba kamar yadda sayyidina ali radiyallahu anhu yake cewa law kana dinu bin ra'ayi la kana asfal al khuffi awla bil musli min a'lahu لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم yamsahu ala ala hmm. yace inda addini ra'ayi ne to da saman kufi da kasan kufi shi ya kamata a shafa ba sama hmm. yace amma na ga nan sassan yana shafar sama hmm. sannan shi kufi in mutum ya yi janaba to ba zai shafa a kansa ba dole sai ya wanka amma ya fi tsari, ba haya da sauransu to wannan ba zai sa alwalad da mutum ya sa kafarsa bayan ya yi ta ba ta zama tawarwai in mutum ya zama to ya yi tafiya to zai yi shafa a kan kufi har tsawon salloli guda goma sha biyar idan kuma mutum ya zama to cewa yana gida ne to salloli biyar kawai yake da su kuma kamar yadda malamai suka faɗa safa tana tsayawa a matsayin kofi ita ma inda dai ka sata da alwala ba ta yage ba ita ma za ta ɗauki matsayin kofi ana za ka iya shafa yanzu da sanyin nan in ka sa safarka da asuba za ka iya ci gaba da shafa har zuwa wata asuba sha Allah wata. Yi malam. إباحة التيمم إن فقد الماء أو شك عليه طلبه أو غلا عليه أو شك عليه طلبه da ya zama shakka ba eh, hmm, au eh, shakka alaihi talabu au gala alaihi samanu li ta'ala وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائد أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم نعم malam yake cewa daga cikin abubuwan da suke na ladabin tafiya ya halatta matafiya ya yi taimama in bai samuwa ba da wannan aya ta Allah ya maimaita ta suratul nisa da suratul ma'ida cewa in kun yi tafiya ba ku samu ruwa ba to kuna da damar da za ku yi taimama wannan ayar ma da take cikin suratul ah, ma'ida ya yi wallazi na manu ya kun cikin ilan salati ya zuwa karshe a halin tafiya ma haka saukar da ita ah. lokacin da na aisha ta rasa abin wuyanta a gan shi ba ana ta nema har lokacin tsallaye kuma babu wannan babu ruwa shi ne sai aka shara'anta a yin taimama hmm. na rukhsatul fitr rukhsatul fitri da sau بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا ala safarin fa'idatin فعدة من mai اخرى malamai sun yi maganganu game da menene ya fi mutumin da yake matafi ya yi azumi ko kuma ya harazi me ya fi gare shi a wajen zahiriya haramun ne mutum ya yi tafiya ya azumi saboda hadisin laifin min albirri a siya wa kafa baya cikin biyayya ga Allah mutum ya zama cewa ya azumi yana halin tafiya akwai waɗanda suka ce in ya ga dama ya yi in ya ga dama kai ya yi saboda akwai mutumin da ya tambaya nan sosalam cewa yana yin tafiya yana yawan yin tafiya sai nan sosalam ya ce in ka ga dama ka azumi ka ga dama ka bar shi akwai malaman da suka tafi akan cewa yin azumin shi ya ci amma ya halatta mutum ya sha yawwa wannan alata ɗadiran wa an ta sumu khairun lakum aya ce muku kama wani aya ce wacce ba a goge ta ba sannan kuma na biyu a kamar yadda suka faɗa almusibatu idza ammat sabat duk lokacin da ya zamanto matsala ta zamanto cewa ta yalwatu kowa da yake kowa ta fi sauƙi so yanzu mutum ya yi azumi tare da mutane ya kuma su sauƙi fiye da ya rama azumi daga baya Sau da haka mutumin da ya yi tafiya ya yi azumi shi ya kuma sa alkai ke da yake zai rama daga baya shi kuma wancan hadisin na rinta min albiri a siyawa safar ba cikin biyayya ga Allah yin azumi da lokacin da mutum yake tafiya kamar da malamai suka faɗa wancan hadisin yana da dalili saboda haka duk hadisin da yake da dalili to za a koma asalin sani ne an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ga wani mutum yana azumi sai aka mai inuwa saboda ya shiga cikin wahala sai faɗi wannan magana saboda haka wannan sai ke nuna cewa duk mutumin da yake irin halin wannan mutumin ya zamanto cewa idan ya yi azumi zai sha wahala zai shiga wani yanayi to ya waje ba gari shi ba azumi ina fatan ba birru bane a wajen shi eh shi ba birru bane hmm. amma mutumin da in yi azumi ba zai sha wahala ba hmm. sau sani za ka biya abuja za a ɗauke ka daga nan zuwa kaduna mota ne ya ci ma kai ka kaduna za ka shiga cikin tren zuwa can to me amfanin ka ba azumi sani hmm. kana abuja za ka tayi zuwa Safiya, me amfanin ka ba azumi مجمع الجمهور نعم جواز صلاة النافلة على على الدابة حيث ما اتجهت لقول ابن عمر رضي الله عنه عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبحة يعني النافلة حيث ما توجهت به به ناقته yana daga cikin ladabba da kuma saukin da aka yi wa matafi ne ya halatta ya yi nafila yana kan tsawon hawa ko ina ta fuskanta saboda hadisin abdullahi dan umar da yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yana yin nafila duk inda duk inda taguwarsa ta fuskanta inda taguwarsa ta fuskanta to yana yin nafila wannan yana daga cikin saukin da aka yi wa matafiyi cewa a sallar nafila bai zama dole kallon ibla ba نعم نعم جواز الجمع بين الظهرين أو الإشاعين جمع تقديم إن جد به الصيف فيصلي للظهر والعصر في وقت الظهر والمغرب والإشاء في وقت المغرب أو جمع تأخير بأن يؤخر الظهر إلى أول العصر ويصليهما معا والمغرب إلى الإشاء ويصليهما معا لقول معاذ معاذ رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا نعم يا حالك متمن دي تفيا تزمن توچوا يا عدد صلوي بريم يا حالك يا جنكر كأزهر إيه تعلوك سنسل الله أكبر تارد الأكبر ya halatta kuma ya jawo la'asar ɗin ya yi ta a farkon lokacin sallar azhar yawa yadda aka rawaito a nan sallallahu alaihi wasallam idan ya yi tafiya kafin rana ta yi zawani, to yana ta azhar sai da tare da la'asar idan kuma ya zamanto cewa ya yi tafiyar ne bayan rana ta yi zawani, to shi kuma sai ya jawo la'asar ɗin sai ya yi ta tare da azhar to haka ita ma magrib ta isha za ka iya jawo isha ka yi ta a lokacin magrib ko kuma ka tura magrib ka yi ta tare da isha duk wanda mutum ya yi ya yi babu laifi ina fatan mun fahimta shi ne malam ya kafa hujja da hadisu mu'az bin jabal cewa sun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin tabuka da haka ya kasance yana yin azhar da la'asar tare annabi tattalin kuma yana yin magarba da isha tare kuma yana malamai suke fada abin da ya sa aka daukaka hukunce hukuncen tafiya saboda shi a kafar qit'atun ne azab ana tafiya wani bangare ne na azaba iya yanayin yadda ka kai da kuɗi idan kai tafiya za ka samu canjin rayuwa na farko dai duk kuɗin ka za ka iya da abincin da kake so za ka iya samun gida yadda kake so amma dai zai yi wahala iyalanka da masoyanka daga ka tafi da su zai yi wuya duk kuɗinka dole akwai wanda za ka so ka gani kuma ba ka kusa da shi to wannan yana daga cikin dalilan da suka sa aka yi wa mutum sauki idan ya yi tafiya to waɗannan da abubuwan da malam ya faɗa guda shida duka hukunce-hukunce ne waɗanda suke da alaƙa da tafiya yanzu kuma malam zai yi mana bayani game da ladibban tafiya wa ammar adab fahiya an yarudda al-mazalima mm. wal wada'i ila ashabiha idh safaru mazinnatul halak in mutum zai yi tafiya duk wanda ya san ya zalunta ko kuma duk wanda ya bashi ajiya kamata ya mai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam duk iya yadda quraisha suka cutar da shi amma lokacin da zai yi hijira daga makka zuwa madina sai dina ali ya wace ta ya ban masa ajiye ajiyen da aka yi masa kowa in ya zo ya hanta saboda in mutum ya tafiya ba dole ba ne ya dawo dan haka yana da tsananin amfani mutum zai yi tafiya duk wata ajiya ya mayar da ita duk wanda ya ke bin shi ba shi ya biya na ga 1992 ne jirgin kamo ya haɗari wajen mutum 500 da wani abu suka kone kormus al'azan sai ya kamar jihar sakwato na sokoto jihar sakwato a jihar sokoto hmm. suka kone kormus duka yadda ya yi a 1992 ma hmm. jaririya na kamar 91 na aka kirkiro ke tare da su jigawa hmm. su kaga <clears throat> mutum zai tafiya babu tabbas kaga mutum ya fita kuma kawai sai ya ce ya mutu An yi na'am na'am za da an min al-halal wa an yataruka nafaqata man tajibu alayhi nafaqatuhu min wa walad wa walid mana in mutum zai yi tafiya kada ya yi tafiya ya ce yana bara ya kamata mutum ya zamanto cewa ya tanaji guziri kuma guzirin da zai tanaza ya zama halal ne ba haram ba sannan kuma yana da iyalai ya ba musu abin da za matarsa mahaifinsa mahaifiyarsa ke malam na'am an yi wadi'a ahlahu wa ikhwanahu wa asdiqa'ah wa an yi da'uwa bai haza dua liman yi wa allah na kuma kuma amana ta yuwaddi'uhu أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم ويقول له المودعون زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك ووجهك إلى الخير حيثما توجهت لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لقمان الحكيم قال إن الله تعالى إذا استودع إذا استودع شيئا حفظه وكان يقول لمن يشيئه يشيئه أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك نعم malam ya ce idan mutum zai yi tafiya iya bakin ƙoƙarinsa ya ibon kwana da iyalai da kuma yan uwa mutane nawa ne suka yi tafiya ba su dawo ba in dai mutum zai iya to kada yin tafiyar sirri ya iya ƙoƙarinsa ya ga cewa tafiyar da zai yi tafiya ce wacce zai yi ta yana bayyana ta ga masoyansa saboda a yi ban kwana kuma wani lokacin ma za a yi yafiya shi ne malam ya ce an yi wadda halahu wa ikwanahu wa tsiqahu ya yi ban kwana da iyalansa da yan da kuma abokansa sannan kuma ya yi wannan addu'a waɗanda zai yi ban kwana da su shi ne ya ce a saudi a saudi Allah dina kuma amanata kuma kawaki ma amaniku ina ba wa Allah ajiyar addinin ku da amana ku da kuma cikamakin ayyukanku su kuma waɗanda ya ban kwana da su ce zawada kallahu taqwa Allah ya maka guzuri da tsoron Allah wa ghafara dhanbak Allah madaukakin sarki ya gafarta ma zunubanka ko haka ila alkhairi haifu haka. Allah kuma ya fuskantar da kai zuwa alkhairi duk inda ka fuskanta saboda abin da aka rawaito cewa lukmanin hakim yana cewa idan Allah ya karɓa ajiyarka to zai kiyaye ka wannan kuma a fili yake za a ce Allah ce ya karɓa ajiyarka na ba da ajiyar alhamadu zuwa ga Allah Allah kuma ya hansa kowa ya san ba matsala hmm. ko ma baka ba Allah ajiya ba shi ke kara kowa da kowa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kan fada wa wanda ya raka shi ina neman ban addinin ka amana kuma da kuma cikamakin aikinka نعم مالك نعم. أن يخرج إلى سفره في رفقة ثلاثة أو أربعة بعد اختيارهم ممن يصلحون للسفر معه إذ السفر كما قيل مخبر, مخبر الرجال وقد سمي سفرا لأنه يصفر عن أخلاق الرجال لقول الرسول عليه الصلاة والسلام الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة راكب وقوله لو يعلم الناس ma في الوحدة ما a alamu ma راكب بليل bilailin نعم in mutum zai yi tafiya ana so mutum ya zaɓi mutum biyu ka fi da shi kuskure ne za ka kaduna za ka kana kawai sai kaɗai ka tafi ƙwallon kwal a mota ya kamata ka wani ku tafi da shi zai ku kai kuma kuma a da lokacin da yake da dabbobi ne ake tafiya to ka samu wani ka goya shi ko ya goya ka kuma akwai haɗarin raka da yawa ta ciki famuwa yanzu ko fata ya kace ta fashi to kai kaɗai da kyar ka iya ɗaura ta cikin sauƙi shi ne annabi sallallahu ya ce wanda yake tafiya shi shi shi ɗan mm. mutum biyu idan suka yi tafiya su su kaɗai shi ɗanu ne guda biyu mm. amma mutum uku idan suka yi tafiya to ma mahaya ne mm. Eh, eh. abin da yasa aka kira tafiya tafiya saboda tafiya tana bayyana da halayen mutane in ba ka yi tafiya da mutum ba za ka iya sanin hakikanin halinsa ko na abu da suke cewa fi shuhud ana alkali yanzu idan aka kawo mai a ah, mutane za su ba da shida idan bai san halayensu ba to sai ya samu wasu sai su aka ke su shi ne ake kira ta suke ta shuru so akwai wasu da aka kawo su wajen sai na umar za su tsarkake wasu sai na umar ya musu tambayoyi guda uku ya ce hal kun tajarar lahuma ya ce ka taɓa yin ka da su ya ce ha ya ce hal kafarta ma'ahuma ka taɓa yin tafiya tare da su ce a yace hal amal da huma bi hadhihi jananis wad darahim allati tu'rafu biha amanatu rijal ku taɓa mu'amala kuɗi ce a ce zaɓen da la ta'rifu ki gaba ka san su ka je a samo wanda ya san su su galibi kai tafiya da mutum ka ga mutumin kirki to ba yadda za a yi kuma ka zo ka zo halayen banza a tare da shi amma duk mutumin da baka taba makotakar ta ba baka taba tafiya Allah ne mafi sai أن يؤمر الركب المسافرون أحدا منهم يتولى قيادتهم بمشورتهم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم كما a wannan annabi sallam yake cewa inda mutane sun san matsalar da na sani game da mutum ya yi tafiya shi kadai to da ba wanda zai kara tafiya da daddare shi kadai yanzu ko ciwo ne ya kama ka kaga wani zai iya ta kinkira amma yanzu wani ciwon ya kama ka in ba kowa sai ka mutu amma ga inda wani zai iya kiran waya a zuwa kama ka taimakon gaggawa alakulal kamar yadda ya haramta a baya yanzu ma haka yake da matsala malam yake cewa idan kuma kuka fita tafiya to ko da ku uku ne ku wani ya zama jagora kaga wannan yana daga cikin abin da zai nuna mana mahimmancin shugaba a zamantakewa yau da kullum saboda in aka rasa shugaba harguwa za ta yawa kowa zai dinga yin abin da ya ga dama shi zai shugaba ko a zalimi ne ya fi a zauna karatu hmm. shi za a ga yanzu yanayin da allah ya kawo mu na najeriya ya zama tun shugabannin ba su abin da ya kamata shi ya sa matsaloli su ya hmm. ya za a ce shugaba ya ce maka kowa ya ɗau bindiga to yanzu ya tunanin yin faru hmm. abubuwa na matsaloli sun yi yana saboda haka shekka gwamnatin da take azzalima take kula da shugabanci ta fi wacce take musulma ba ta kula da shugabanci kamar da malaman siyasar shari'a suka faɗa hmm? E, eh, mana gwamnatin da take musulma azzalima to ba ta kai gwamnatin da take da adalciyar cikin haka Eh mun karanta. Cewa idan mutum uku suka fita suka ɗaya zama shugaban su. أن يصلي قبل سفره صلاة الاستخارة للترجيب لترجيب الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك حتى إنه كان يعلمهم إياها كما يعلمهم السورة من القرآن الكريم وفي جميع الأمور أنا أمتم سيئي تفيا ana so mutum ya zama cewa ya yi istikara saboda idan ta baya ga shi tafiyar na alkhairi ne ko ba alkhairi ba ne saboda hadisin jafir. ya zo cewa idan a dukkan bi amri idan ɗayan ku ya nufin yin wani abu kaga wanda yake da cewa da abin da mutum ya nufi to inda zai yi yana da kyau ya zamanto cewa ya yi istikara har tafiyar ma wadda an ka an kaji kwanta ba sai ka mutane nawa ne suke tafiyar sai da dama ita mace za ta yi tafiya wani yaron da yace ce ba zai je ba ta ce ai dole sai ya raka ta yaron ya dage suka ɗauke shi da ƙarfi suka saka shi hanyar ta sun kama hanya ba jima suka yi arzani ta ƙwaƙwalwar ta ta fita ta mutu su ma yaran ta biyu suka mutu to kaga ba kowace tafiya ba ce take alkhairi kaga shi yaron da ya yadda ya ji aka cuta shi da ƙarfi ta yau a zuciyarsa ya ji ba ya yi an ya kula inda muwadarati hilmanzil bismillahi tawakkaltu ala Allah ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أذل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي فإذا ركب قال بسم الله وبالله والله أكبر توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا ودوي عنا بعده أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وخيبة المنقلب وسوء المنظر في المال والأحد والولد wani addu'a ce da ake so mutum ya idan zai yi tafiya in zai fita daga gida ya ce bismillah tawakkaltu ala Allah ina fara da sunan Allah na dogara ga Allah la haula wala quwwata illa billah babu tsini babu karfi sai ga Allah Allahumma inni a'udhu bika an azilla an azilla aw uzalla ya Allah ina neman tsari na batar da wani ko wani ya batar da ni aw azilla aw uzalla ya Allah ina neman tsari na zami ko wani ya zama ta aw azlima aw uzlam Allah ina neman tsari in zalunci wani ko wani ya zalunce ni aw ajhala aw yujhala alayya ya Allah ina neman tsari ne wauta ko wani ya min wauta in kuma ya hau abin da sai ce bismillahi wa billah wallahu akbar tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah al ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun ma wa an wasu ruwayoyin ba su zo da wannan farkon abin da malam ya faɗa ba hmm. wasu ruwayoyin sun fara da Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar eh. girmama Allah shi kuma mutum ya ce subhanallazi sakhkhara lana hada sarki ya tabbata ga Allah wanda ya zamanto ya haure mana wannan amma kunna lahu muqri amma in banda Allah ya tsawaki mana ba za mu iya da su ba idan banda Allah ya tsere maka doki da raƙum ya fi girma ya fi ka iya halitta amma kuma za ka iya sarrafa shi afala yanzuru ila al-ibli kaifa khuliqat za su kallo a ga raƙumi yadda aka halice shi ba yanzu jirgin sama ya fi iya haɗa halittar jirgin sama da halittar ɗan adam ai ya fi ya fi ɗan adam girma tunda jirgin sama ɗaya zai ɗau ɗan adam ɗari biyar amma ɗan adam guda ɗaya ɗan tsu sai sarrafa shi haka mota ma ba san wata mota ba da bata mutum girma ba ko akwai hmm? ba wata mota a duniya liba ko kun gani a can eh? eh. ba wata mota da ba ta kai girman mutum ba yawa amma ka duba haka Allah subhanahu wata'ala ya hore wa ɗan adam jijjiya ta to shi yasa ɗan adam yana buƙatar ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ya sauke masa saboda in ba da sauwaƙewa ba to mutum zai sha mamaki saboda haka kudi za mu koma zuwa ga Allah Allahumma yana lokaci safari na haza albirra wa ya Allah muna roƙon biyayya da kuma tsoron Allah a cikin wannan tafiya da zani wa min matar matar Allah muna roƙon ka tawwaƙe mana yin aikin da ka yadda da shi a cikin wannan tafiya Allahumma hawwin alaina na haza. ya Allah ka sa wannan tafiya ta zama sassauƙa mutu Allah ba'uda Allah ka nannaɗe mana ka nannaɗe mana nisanta Allahumma anta sa'imu safar ya Allah kai ne abokin tafiya wal khalifatu fil kai ne kuma wanda ake bari a gida da kuma a dukiya nan wannan duk ana nufin da ilimin Allah subhanahu wata ta'ala mana Allah yana tare da kai idan kai tafiya da ilimin yana tare da iyalanka kuma kai tafiya a da kuma dukiyar da ka bari a gida Allahumma inni a'udhu bika min wa'sa'i safar ya Allah ina neman tsari daga wahalhalun tafiya wa ka'abatil manzar ya Allah ina neman tsari game da mummunan gani wa khaybatil munqalam Allah ina neman tsari daga a mummunan abin da zan dawo na gani il manzar ina neman tsari daga mummunan abin da zan gani fil mali a dukiya wal ahal da iyali wal walad da kuma yara an ya karu da yawan alhamis a walan nahar li qawli rasuli alaihi salatu wassalam اللهم بارك لأمتي في بكورها ولما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ila إلى سفره يوم الخميس in mutum ya kalla da kyau in ka kalla da kyau za ka ga yin tafiya da safe ta sauri duk lokacin da mutum ya zama to cewa zai yi tafiya da sassafe za ka ga cewa tafiyarsa ta fi sauri ta kuma fa albarka nan da nan sai ka gani akwai lokacin da muka faro abuja bayan sallah asuba kafin goma muna nan lokacin kuma ana gadan nan ta kawo wacce za ka iya yin awa ɗaya a gurin hmm. ka ga yanzu daga nan in za ka tafi abuja sai wahalar da sai ka iya isa awa uku da rabi amma inda sassafe ne sai ka isa a mota da awa uku da rabi hmm. to wani yana da cikin fa'idojin tafiya da wuri saboda a nan sosar mai cewa Allah mubarak li ummati fi bukuya Allah ka sanya wa al'umma ta albarka fi bukuriha a cikin jijjifinta so duk sannan mutum ya tafiya da jijjifi zai samu albarka sannan kuma an so mutum ya fita ran alhamis in mutum zai yi tafiya ya tafiya ranar alhamis saboda an rawaito annabi sallallahu ne kan yi tafiya ranar alhamis na'am an yi kabbira ala sharaf ala sharaf yani makanin alim لقول أبي هريرة رضي الله عنه inna rajulan qala ya rasulullah inni uridu an usafira fa awsini qala alayka bi taqwallah wa takbiri ala kulli sharaf in mutum ya je guri mai tudu in yana tafiya ana so ya zamanto ya yi kabara saboda an tudun ya burge ka sai kai kabara zai nuna allah ya komai girma yawwa wani mutum ya tambaya na wasu salam zan yi tafiya kamar wasu ya sa na je ce ka ji tsoron Allah kuma ka yi kabbara duk lokacin da ka zo tudu idan mutum ya zamanto cewa ya ji tsoron wasu mutane idan khafa nasan na'am idan khafa nasan qala اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم لقول Alayhi Salatu wa والسلام Zalika. mutumin da ya ji tsoron wasu mutane take ba shi tsoro to sai mutum ya karanta wannan addu'a Wani ko a tafiya ko ba a tafiya ba ko da yake da na ne mm. kai musu wannan addu'a Allah zai kare ka daga shawararsu kuma wani da ya zo maimakon ya wannan addu'a sai ce ya Allah in mun fito ka hana su fito <laughs> eh, idan sun fito kuma Allah ka hana mu fito <laughs> Allah ya saba mu. eh to amma an karanta wannan yana ne da lokaci da wurin wani obi bi kami shurim Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ɗau akan wannan fitintunu da suke faruwa na kidnappers ya wannan wani abu ne wanda ya kamata kowa da kowa ya yaƙe shi kowa kuma ya ba da gudunmawa ce ina sauraron hirar da voice of america suka yi da mahaifiyar wannan yarinyar hanifa da aka sace aka kashe ta wato ta gane akwai rashin imani a ciki wato za ka kara samun a akan abin da annabi sallallahu ya ce maka ba yadda za a yi mutum ya sata yana da imani wallahi alam ka samu yarinya ba ta ci ba ba ta gani ba ka ba ta maganin tsira ta ci wani ai mummunan mutuwa ce irin wannan mutuwa ba a mazhabin malikiya ko uba ne ya waɗansu sai an kashe shi ko uba shi ne katin ya ko uba ne inda zai ba ɗansa maganin ɓera ya mutu ko ya yanka shi da wuka ko ya jefe shi da kota ya mutu wala kashe shi ne za kuma mazhabobin da saudiya suke aiki da shi su ma duk da su 'yan mazhabar hanabila ne a constitution su amma a daidai wannan matsalar da malikiya suke aiki a saudiya ka ba ta maganin ɓera ta ci ta mutu sannan kuma ka zo kana neman kuɗin fansa kuma kuɗin fansar da ya nema aka zo saboda ba ta da kuɗin ta ɗauki labulayen ta zuba a cikin buhu saboda ya ce abubuwan suga yake so ta ɗora dubu ɗari a ci kai saboda rashin kunya ta fa kashe yarinyar sama da kwana talatin ma a lokacin amma kuma yake cewa ya za a raina mai hankali a mai ha'inci malam ka duba irin wannan tunani ƙasan duniya kuma wallahi Allah ne ya sani da alama ya ya shayi kila an ce da kyar ne mutum ya zama a kuskuren farko Allah ya kama shi so ka duba ka ga irin wannan yanzu abubuwan sun yi yawa wai wani mutum wajen wajen fashina kaka ce take son kuɗi take na nafin ɗin jikanta ita ba da ta ga an gane ta ta kashe shi ko wani saurayi da budurwa za su yi aure ba da kuɗin aure amma uban mai kuɗi ne shi kuma bai dai aurawa shi gayan ba saboda haka shi gayan da budurwar sai suka haɗa baki kawai yake da nafin ɗinta aka nemi kuɗin fasta saboda su samu ci aure da kuɗin to abin da zai kara nuna maka lallacewar mu da ta yawa shine wani mutum da ba a wuce wata ɗaya da rabi ba shi ma yana son kuɗi yake da nakin da kai shi kawai da yan uwansa su tura kuɗi ah. To ni gani nake yi shi yanzu kama wannan musiba in ba a yaƙe ta ba za ta ci mu duka da yanzu misali mutum ya gane cewa zai iya samun miliyan biyu miliyan uku a banza to ya za a ba zai yawaita yanzu akwai wanda har ya mutu ba zai taɓa mallakar miliyan ɗaya a dunkula ba to wannan kuma a banza yanzu wannan miliyan biyar ba suka kai masa dai suka ce ba su da kuɗi ya ce to ya rage miliyan ɗaya a kai ma aka ce to ya ba shi miliyan biyar ɗin ya ce to ya da ma a cire dubu ɗarin nan a ciki wacce aka tura mai da farko to malam wani irin tunani muke da shi malam saboda haka kuma wanda ya faru a zaria ya shi miliyan biyu ko miliyan uku ne kuma daga baya bayan ya an kayi waya ce ya kashe ta malam mutane waɗanne irin tunani ne suke da shi kuma ni abin da nake gani shine da yawa akwai musulman da muke tare da su Allah malam ba su imani da ranar lahira ba ni ina ganin duk wanda ya imani da ranar lahira wallahi ba zai haka amma da yawa akwai waɗanda musulmai ne su ne a hausa kano a na yake ce musulma musulmin da yake shiga riga musulunci a wasu sunan su ba wajen kana yawo musulmiya eh. to duk mutumin da yake kawai musuluncin kawai a kalmar shahada ne da kuma baki da kuma an haifo shi a cikin musulmai to musulmiyar ciki ce mai Sai wani da muka taɓa zauna da shi ko ya mutu ko yana nan uhu lokacin muna secondary school abinda abokansa suke ce masa shi ne ɗan arna na musulmi mana kuskure aka yi aka haife shi a faɗansu kuskure aka haife aka yi aka haife shi a tsakanin musulmai amma dai ya kamata ya fito a sabon garin kano ne sai fito a wajen su ba da su ban sa'a so su abin da suke gani to akwai mutane da yawa ɗin waɗanda za a ga suna da irin wannan cifa lai wannan kidnapping din ni a yadda na fahimce shi daga cikin manya-manyan abubuwan da suka haddasa shi gaskiya akwai san abin duniya gaskiya ni haka da ke gani kuma wala mala in ba a yaƙe shi ba lazi ci kowa da kowa a ciki yanzu akwai wanda aka haɗa baki da shi a nan zaria aka yi da nafi ɗin ɗanin baban shi a kashe shi kuma dubu biyu aka ba shi ya kamata bayan wannan addu'a ta Mai na Allahumma inna naj'aluka fi na wa na'udhuka min shurin ya kamata ya labai kowa ya tarbiyyar da yaran shi a kan. karanta san abin duniya a kan cewa abin duniya ba komai ba ne ya tawakkali ga Allah da cewa kowa arzikinsa Allah zai ba shi ana tambayar da muka ma alƙawari sina zauna na cikawa a masallaci zai yi jamu in kuma kai da ka'a ne zai zama shi ya san da yadda zai tsalle shi ne da zai kai wannan jahilci babu shi wannan a littafi molar kayi so abin da yake sunna shi ne in dai ka bi mai cika ya waje baka cika in dai ka bi mai cikawa ya waje baka cika wannan shi ne daidai shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya lafiya bayan Allah na gari wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh